jama'a don Allah ina roƙonku don Allah da musulunci ku yi min subscribing dan golobo tv ba a cin data don Allah ku yi min subscribing jama'a subscribing amma ne ko kai mallam baka na ko dalili <laughs>